Yan uwa masu albarka sun daga shugabanni na wannan masallaci ɗaliban ilimi da muke tare da su a wannan wurin da kuma wayannan bayan Allah a social media da suke watsa wannan karatu daga dukkan gurare zuwa wasu gurare ina ƙara yi mana sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Da kuma ɗaliban ilimi da dattijanmu da muka zo wannan gurin domin ci gaba da darasi wannan littafi mai magana a kan akan a ahkamul jana'i wato takaitaccen bayani a mada littafin a ahkamul jana'i wanda idan ba a manta ba wannan karatu yana gudana ne a wannan masallaci wato masjidul ilmi li Muhammad Suleiman. rahmatullahi alai wanda insha Allah wannan darasi za mu ci gaba da inda muka tsaya satin da ya gabata a satin da ya gabata in ba a manta ba mun yi karatu ne akan abin da ya shahi wato wankan gawa ko mun kammala wannan darasi mun zo mun yi abin da ya shahi wankan gawa practical a takaicen takaitawa an yi bayani a wannan masallacin kuma ɗaliban ilimi da suke tare da mu a nan na tabbatar da sun fa'idantu fa'ida mai yawa muna roƙon Allah ya karɓa mana waɗannan ayyuka namu mu, Allah ya gafarta musu Allah shi musu rahama yau za mu tashi abinda ake kira takfinul mayyit idan aka karewa mutum wanka sai ne na sai a sanya masa sutura a yi masa abin da ake kira likafani yau za mu tashi ta kafinul maye wato yadda ake yi wa mamaci likafani idan mutum ya rasu za a yi masa likafani sanya masa wannan likafanin za mu ji menene matsayinsa a addinin musulunci menene matsayin sanyawa mutum da kafani a addinin musulunci malai ce wato shahi na talatin da hudu daidai matsala ta talatin da uku ya ce wa ba'adar faragi min gasalin maye bayan an kammala yi wa mamaci wanka to kafi ne yana zama wajibi a yi masa likawari yana yanzu nene matsayi wa mutum likawari a addinin musulunci wajibi ne idan mutum ya rasu wajibi ne a yi masa likawari an gane ko yasa yake cewa wa ba da faragi min ghasalil mayyit bayan an ƙara yawan mamaci wanka yajibu takfinuhu wajibi ne a yi masa likafani da amrin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda umarnin annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi bizarika da haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayar da umarnin idan mutum ya rasu aka yi masa wanka a yi masa likafan fi hadisun muhrim a cikin hadisin bawan Allah nan da ya kulla harama da aikin hajji allazi wa qasatuhu na ƙasar wanda taguwa ta kada shi sai da ya mutu ta wannan hadisin muka fahimci cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayar da umarni ga wanda ya rasu a yi masa tura a yi masa likafar a cikin wannan hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa wa kaffinuhu manzala ce wa nuhu. ina ma'ana wa nuhu ku yi masa likawar ma'ana ku yi masa sutura saboda haka idan mutum ya rasu dogaro da wannan hujja da wannan umarni da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayar to daga nan sai a yi masa likafani bayan an kammala masa wanka an shahe masa jikinsa da wani zane mai tsabta an gama yi masa wankan nan an ƙare dada sai a yi magana yi masa kafar shi ma da kawai ne abu ne wanda yana bukatar ɗaliban ilimi su natsu sosai yanzu dai mun ji matsayin sanya wannan likafarin wajibi ne saboda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya bayar da umarni umarnin kuma yana hukunta wajabci tunda babu wani dalili da ke sassautar da wannan hukuncin na wajabci ya dawo mustahabi yake cewa daga nan wa ta kaddama bi wannan hadisin ya riga ya gabata da cikonsa fil wato fasal salis a cikin fasali na uku fakara ta za a ga wannan ya riga ya gabata daga nan sai matsala ta wato talatin da hudu daga cikin wayannan matsaloli na abin da ya shahi harkar jana'iza shine wal kafanu aw samanuhu min malil mayyit abinda ake so mu gano shi abinda da ya shahi sutura ko kuma kudin da za a sayan sutura asalinsu suna fitowa ne min malin mai daga dukiyar mamaci in sun samu ne idan mutum ya rasu a ɗiba cikin abin da ya bari tattalin arzikin da yake hannunsa a ɗiba cikin wannan abin da Allah ya bashi cikin abin da ya bari da dukiyarsa a ɗiba ciki a siyo masa suturar da za a yi masa wato likafani da ita a siyo masa sutura yalwantarta kamar da za mu ji a cikin wannan nasoshi na hadisi in za a mutum sutura to a yi masa sutura kammalalla in za a yi masa sutura ɗin nan sannan ma da abin da yake so nuna muna shi dai likawani ko kudin da za a sayan wannan likawanin to ya zama na cikin dukiyar mamaci ne amma kuma da za a ce wani ya ce a'a a bari ya sayo fi sabilillah kuma ba za a hana shi ba yana yi wa galibi munin al'adance abu da muka al'adanta idan mutum ya rasu kamar wani abin kunya ne a cikin yan uwansa da abukaninsa da danginsa a ce wai an tsaya ana neman su magadan wai su kawo kudi a siyo likabari alhamdulillahi muna da bayan allah da har suke ɗunkowa kala-kala suna bayarwa fi sabilin lahi domin a yi wa wato matattu da kawani da shi to kaga galibi shi a al'adance muna yadda muka saba da wahala a ce kawai ya hito jihar shi na mutu amma in mutum zai iya yanzu ne yana da lahiya sai sai ya je su yadin da yake so wanda ya zan yadi ne mai cikakkar saƙa kuma fari tun da yadin kala-kala akwai mai sharara akwai abin nan mai cikakkar saƙa wanda suka ce madan madina mai kyau farin ko. kuma mai cikakkar saka to sai mutum ya samu abin ne sun yanzu kamar ni yanzu in ka samu yaji goma sha biyu suna min duk abin da aka ci to sai mutum ya zai suya abin shi yaji nawa yaji goma sha biyu za su yi min duk abin da aka ci yaji hudu ainihin lifafata ne yaji takwas lifafata ne manyan zanna guda biyu wanda girman su iri guda sai a je a samu izar yadi biyu nau kenan kaga yadi ma goma suna yin ma to ya ga dama sai a gashe su biyar waɗanda biyar sai a yi biyu to ya kai wannan kaga shi kenan kuma in mun koma ga malaman da ke da ra'ayin fahimtar a yi hadda riga da rawani duka za su yi da yadi goma sha biyu eh za su yi ta amma musu ya gaya zai sayi yadin irin mutum sai sai da ake a saba yadi bakwai ko yadi takwas ba su isa in dai mutum na da hali zai sai abin ya aji in ka sayo ka aji ka huta kamar wasiya eh ni na ta wani malaminmu yana da kawalin shi da shi yake ko dare da shi da kwana inda duk dare shi yake ɗaukuwa ya ɗaura wannan ya yahu wannan in ya yi dauɗa ya wanci, kuma ya bashi matsayin sutura da za a yi mai da kawalin da ita kaga ka taimaka kuma ka samu wannan lada cikin jikinka za ta kuma sun da kai ka abin nan akwai lada ga wanda ya shirya musulun kafani to ya akwai lada kaga bin ba da aula wanda ya ba kai yi. ya samu lada cikakka mu ma yin Allah ya yarda insha Allah za mu yi kokari mu sai abin mu ma'aji in Allah ya yarda za mu yi kokari kamin mu gama karatun littafin nan in dai ba shigartuwa ba sai mu sai abin mu ma'aji wannan do tayya ce wanda ba ta da makawa dole ita mutuwa kai ba tare ku ba haka ba ko da shi ko mu shi eh Allah ya sa mu dace yanzu dai abin da malaka sai nuna mana shi dai likawani ko kudin da ake sayar likawani suna fitowa ne daga dukiyar mamaci walau lam yakhlif gairu ko da wani bai maye masa ba an gane in an samu wani ya maye masa shikenan amma in ba a samu wani ya maye ma ba to asalinta kudin cikin dukiyar shi mamaci suke cikin abin da ya bari haƙƙe ne a ɗiba ciki a yi masa littafin da hadisun khabab bin aratti saboda hadisin khabab ɗan aratti mun san shi albanin yana magana yana magana ne da hujja yake dalilin da ya sa hudu wannan maganar ta cewa da kawani ko kudin da ake sayan da kawani ko da ba a samu wanda zai yi ba to asalinsa daga dukiyar mamaci ne ya ce saboda hadisan khabab bin aratti ya ce ƙala khabab bin aratti ya ce hajarna ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce mun yi hijira tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi sabilillah domin ɗaukaka addinin allah nabtaji waje Allah muna neman fuskar Allah da wannan hijirar fa wajaba ajruna ala Allah kuma ladan ta abu a gurin Allah mu ke sarki ma'ana mun yi don Allah kuma Allah ya karba mana fa minna man madha lam ya'kul min ajrihi shay'an khabbab min arad yace cikin mu muta sahabbai akwai man madha wanda Allah ya amshi rayuwa tai lam akul min ajrihi shay'an bai ci komai ba cikin abin da ya bari ko abin da ya samu na ganimar da ya samu wurin jihadi minhum mus'ab bin umair cikin wayanda an tai yaki an samu ganima kuma ya samu naci kaso amma bai ci komai ba akwai wanda ake kira sahabi mus'ab bin umair shine mus'ab bin umair shi musa bin umairin utila yau ma'uhudin an kashe shi ne a yakin uhud a wani yaki aka kashe musa bin umairin a yakin uhudu falam yujan lahu shay'un ba a samu komi gare shi ba a wata riwaya walam yatruk bai bar komai ba duniya illa tabratun sai dan dabino dan da yan mallaka dabinon nan yana hannunsa an bashi yana kokari ya ci wannan dabino sai ji an ce hayya alal jihad kai sai zabura ya shiga gubuzu dabinon da bai ci ba da. wannan yana nuna mana me yanda sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suke yin gabade gabade wajen ayyukan addini wajen gudanar da aikin addini ba a son kullum ina maimaitawa ba a son ka zama dan baya wurin aikin addini bar yadda yau in ka zauna sahun baya gobe a ganga sahun gaba mutum ba zai dinga yi gaba-gaba ba wajen aikin addini sai Allah ya ƙara yi gaba da shi mutum ba zai dinga yi baya-baya ga aikin addini ba shi ku sai Allah ya ƙara yi baya da kai kullum yi ƙoƙari ayyuka addini ka zama cikin 'yan sahun gaba ba cikin 'yan sahun baya ba wannan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai suna mus'af bin umair an yi hayya alal jihad yana da bino hannunsa bai samu ya ci wannan da ba sai Allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwarsa kuma shi ne matsayin dukiyar da ya bari duniya banda wannan dabinon bai ba komai ba an bincika kayan kaf komai bai bari ba ya ce fakunna iza wa naha kuna ya tsallake daidai miji ko fakunna iza wa za'anaha ala ra'asihi kharajat rijlam to da aka zo yi masa sutura sai muka kasance idza wada'naha ala ra'sihi suturar da za mu yi masa wanda take jikinsa idan muka aza ta ga kansa kharajat rijlahu sai mun da su kenan mi babu sutura ta, idan an rike kai nai da wannan suturar sai ni to mu dawo na tsallake na kuskure wa lam yatruku illa namiratu kuskure ba wanda ya tilatar da ni. sai ne ce tamratu kuskure e eh, kuwa ya da na yi kuri e wurin karantawa na ce tamratu kuskure ne ba tamratun ba ne namiratun ne shi ne daidai allah shi ya muna mu dawo kenan kenan falan da lahu ba a sami komai gare shi ba a wata ruwaya walam ku bai bar komi ba illa namratun ce wata 'yan riga riga ya bari wannan rigar da ya bari ko wannan ɗan bargon da ya bari shi na an kai mai sutura da shi kenan wa adda haƙƙin ya neman makansa sutura eh mamaci saboda ga sahabi mus'ab bin umair da ya rasu bai bar koyi sai dan bargo ne ko wata yan riga to ya da ya bari sai wannan rigar aka yi masa sura da ita fa kunna idza wada'naha mun kasance idan muka aza wannan rigar ala ra'si akan kansa kharajar rijlahu sai kawahonsa su hito wa idza wada'naha ala rijlaihi kuma in mun ga sa wannan rigar kawahu ne kharajat ra'sahu sai kai dai kenan sutura ba ta min ba ta isa tai eh da ya an rihe sama sai kasa ta bayyana ya an rihe kasa sai sama ta bayyana qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi sallam ya ce da'uha mimma maye lera asam sai annabi ce ku sanya mai ita ta rufe masa kansa an gane ko da'uha mimma maye lera asam ku sanya mishi ita ta yadda za ta iya lullube masa kansa a wata ruwaya gatsu biha ra'asahu ku lullube mai kai ne da wannan rigar waje alu ala rijlaihi al-idkhil sai ku sanya haki ciyawa ta tsaure akwai wani agida kira cikin tsauri, hakin tsauri, ya yi kama da hakin tsauri. sai ce to ku ɗauko wannan ciyawar sai ku lullube mai ƙafafu ne kenan yanzu mun samu wani abu idan mun gaje yi wa mutum mamaci sutura sai zama na suturan nan ba ta isa in mun rihe sama ƙawahu su bayyana in mun rihe ƙawahu kai ya bayyana ina ya kamata mu haru rihewa sai mu rufe mai sai mu rufe kai idan mun ka rufe kai iya inda wannan sutura su tsaya ko wannan likawarin iya inda ya tsaya to saura inda ba mu samu ba sai mu samu ganye haka ko na lim ko na ciyawa ko na wani abu sai mu dundube mai jiki ne mai mai sutura sai da shi kuma Allah ba zai kama mu da laifi ba idan babu amma inda ne cikin gari in babu likawanin baya isa kuma babu wannan karatar likawani sai a samu duk surar da an ka samu ko wani irin zari na koda zana gana na mata sai a sa a idari da mutum da shi a yi masu suna da ita balle alhamdulillahi yana da wahalar gaske a ce an kai inda babu sutura da za'awa mutum har sai a yi wannan amma a wancan lokacin babu halin da za a yi to tun daga tashi wanda ya bari sai aka yi amfani da ɗan ɗan wannan abin nan bargonsa aka yi masa sura da ciya kuma aka samu hakin tsaure aka da lullube masa sassan jikinsa inda wannan zanen bai da kai ba wa minna man aina allahu samaratu sahabi wato a ɗaya daga cikin sahaba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ake kira abin nan khabab bin yake cewa wa minna ma aina allahu samaratuhu cikin mu akwai wanda ya'yan itacen sa sunnina. ma'ana Allah ya taimake shi ya ci moriyar arzikin da ya samu na ganimar da ya samu wurin jihadi fa huwa ya hadubu yana nan yana girbe wannan amfanin da ya samu saboda sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin da aka fara jihadi da yawan su sun samu arziki da yawa wasu kuma Allah bai kaddarci suka ci wannan arzikin ba irin su Mus'ab bin Umair amma kamar da shi Khabbab bin Arad yake ba labari da ke su cikin su akwai waɗanda sun girbi wannan amfanin da suka samu ai buha suna girbarta saboda haka kun ga wannan ya karantar da mu idan mutum ya rasu to abin da ya shayi nauyin sutura ta da kawani yana bisa dankon wuyansa shi ne ya kamata in zai iya ya samu suturarsa a ɗiba cikin dukiyarsa a yi masu sutura da ita amma in an samu wani wanda zai mai gurbinsa wanda zai biya nemo sutura din nan to alhamdulillah babu wata matsala a kai Allah ya samu dace idan yanzu mun fahimci fa'ida guda nawa mun tattauna matsala guda biyu mun tattauna matsala guda biyu matsala ta farko wajen cinyin likawar cewa likawari idan musu ya rasu wajibi ne a yi musu likawar sannan mun tattauna cewa shi wani likawari ya zama na cikin kudin mamaci ne ko kuma shi mace ya yi ne ya aji ko da ba a samu wani ya mai gurbinsa ba to babu lahi a kai sai matsala ta talatin da biyar wayan bagi an ya kunar kafanu malaki ya kamata likafani ya kasance ɗa'ilan mai tsawo kuna ji jama'a likawani in za a mutum likawani za a yi mai sutura to a tabbatar da an san tsawonsa kuma suturan nan suna da tsawo sannan sabigar suturan nan tana da cikakkar saka ba mai sharara ba yastur jami'u badani tana iya suturce dukkanin jikin mamaci kun ji abubuwa ake so suturan nan ta zama suna da tsawo ta yadda ya an ka tun daga sama har ƙasa tana yi sannan kuma tana da cikakkar saƙa ta yadda ba a ganin jikin mamaci kun kuna gani abin da ka faru ba kuna gani da aka suturta wasu mutane musamman mutanenmu na karkara in ka kalli jikin mutum ma ana ganin al'aura ana gani al'aura mutum to irin wannan gaskiya kuskure saboda galibi mutanen mu na karkara sutura guda ce ake wa mutu guda ce galibin to shi yana da gaskiya abin da ke sa musamman inda abin zai baka tausayi musamman mace ya ai mata sutura da wannan sutura guda sai zamana ba ta wadatarwa saboda haka don Allah sai a kura sosai in za a yi yanzu misali ai kaga ga wannan kallon da muke da yake gaban mu ko yanzu wannan ai kaga mai sharara na eh gashi gogo ya tiyo gode amma dai ba cikakken saƙa gare a wanda yi shi eh to kaga yanzu wani haka da aka samun shi da haka in ga sanyi ne kana ganin barayin jikin mutum kuma guda eh ɓara guda shi ɗai kaga wannan bai dace ya kamata mu kyautata suturar junanmu mu kyautata suturar su eh, a yi mutum sutura wadatattaka bai da zamun amma dai yanzu nan kun gama da ya yi magana cewa ta zama da tana da tsawo a ƙaddarta in tsayin mutum na nan a eh, yin teburin nan to ya haka zo yi mace a ƙara haka ita surat ba suna aka ta mace ka ba suna aka ta yalwace ka saboda aka yi an ka zo awo yanzu ta zama na magana sai na ce muku kamar niyyarsu yadi goma su ne amma na wanda ce aibu sai na ce shaji yadi hudu yadi hudu suna suna da manyan zanna biyu yadi biyu suna mai iza shi in ma mun kara kabe da wasu cewa riga yadi guda in mun kara da rawani yadi guda duka duka yadi goma sha biyar to kai da kasa ga wani na zai tsaye a sa maka har yadi goma sha biyar sai dai ka sai ka aji to ashe nan kun ga kenan sirrin ka sai ka aje ke sirrin mutum ya duka nawa na suke sirrin ka sai abin ka aje ran da duk Allah ya maka wafati a ɗauko su a yi maka sutura da su Allah ya sa mu dace to shi ne mala yake cewa a nan a sai mun kula sosai shi ne yake magana cewa yan baji an ya kuna kafanu fa'ilan da kawarin nan ya zama mai tsawo sadigar mai cikakkar saka ya suru jami'u badanihi ya suturci dukkanin jikin mutum da hadisin jabir ibn abdullahi radiyallahu an saboda hadisin jabir dan abdullahi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yau yawman annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi ba wata rana fa zakara rajulan min ashabi sai annabi ya ambaci wani mutum cikin sahabbansa abada wanda qubida fa kufina qubida wanda aka karbi rayuwarsa fa kufina fi kafanin ghairi da'il da aka yi masa likawani da wani likawani ghairi da'il wanda bai da tsawo wani mutum ne cikin sahabba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka yi masa likawani amma likawani nan gaira tsa'il bayi da tsawo wa kubira lailan kuma an yi masa kabar ne cikin dare fazajarar nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi tsawa an yi kubirar rajul bil laili to kada a sake binni wani mutum cikin dare hatta yusalli alaihi sai ayi masa sallah illa an yusarra al-insanu ila zalika sai illa zura ta tilastar da binne mutum cikin dare to wai menene dare mutumin da aka binne karye takwas ai ba cikin dare ba ne har karye tara eh galibi an kai rasuwa kai har goma don ana binne mutum amma galibi ka gado rasuwa da ta kai irin sha ɗai to gaskiya galibi shi aka a bari har da amma dai wuraren goma takwas tara duk muna bin na amma dai galibi in aka sai mutum ya rasu sha ɗayan dare to da wahala saboda lokacin mutane sun kwanta ya ce to a bari sai gobe to a san cewa ba a cika son cikin dare a ce za a je a binne mutum ba sai dai akwai kuma wanda ake binne shi da daddare saboda yanayin lalura ana gudun a bar gawa sai a cewa sai da sahi ta lalace wani misali mutumin da ya yi kwanaki ba a sai inda yake ba yana cikin ruwa ko yana jeji ba a sai inda yake sai daga baya haka gawa sai gawar har ta ƙabe ta canza yanayinta da sauransu to kaga irin wannan aka gawa ta yi ko da daddare na ko sha biyun dare na to kokari aka ajiye wannan lokacin a gina masa kabarinsa a yi masa sallah a yi masa da kawani a yi komi ajiye a jinnin nan ba al'akari da dare ba a cewa to ai dare ne saboda yanzu lalura ta tilastar da komi dare ko ukun dare ne a jiri a yi masa likawaninsa a abin nan a yi masa wankansa in wankan zai ke yiwa a yi masa likawani a yi masa duk abin da ya dace a yi masa a je a shi saboda shi ne abin da ya dacewa da shi ne yake cewa a waƙalar nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi rahama tsila da aminta Allah su tabbata a gare shi ya ce iza kafana ahadukum akahu yayin da ɗayan ku zai wa ɗan uwansa likafan a shiga kake nan wani na ewa wani iza kafana ahadukum akahu yayin da ɗayan ku zai wa ɗan uwansa likafani sai mun zala ce falyuhsil kafara ya kyautata yi masa likafani in istaba in yana da iko to da ka in za ka kamar na faɗa muku al'adance haka muka saba ya aka ce mutum ya rasu wani na tare da kai shi zai ɗauki nauyin wannan abin eh saboda haka ba laifi ba ne don wani ya yi ya an samu wani ya ɗauki nauyin yi babu wani abu ya dai shari'a na neman in zai yi wanda ya ce ya ɗauki nauyin ya yi to da Allah ya tsaya a sanya da kawanan nan wadatacce mai tsawo mai kabri mai cikakka wanda ya hangasa maka za a iya lullube dukkanin jikinka da wannan likawarin malikin ƙalar ulama'u malamai sun ce wani muradu bi ihsanil kafar abinda ake ne da kyautata likawani shine nazafatu na farko a tabbatar da wannan likafarin yana da tsafta wa kasafatahu a tabbatar da yana da kabri wa sataruhu kuma a tabbatar da yana suturta jikin wannan mamace wa tawassutuhu kuma a tabbatar da likawarin nan kudinsa na tsaka tsakiya ne kada a je a sayo mai tsada tsadar da in aka binne mutum da ita to wani zai bi dare ya sace wa dan likawarin sai a dibile kawai na tsaka tsakiya wanda ba irin mai abin nan ba ne mai tsada kwarai yadda wasu da aizuwa su shirki walaisar muradu bihi a sarrafu ba ana nihin aji a sai mai tsada ba cikinsa wal mugharatu wal nafasatahu ko kuma mai tsada ko mai kima da yawa ta yadda ana iya samun matsala a a ɗauke shi saboda kun ga wannan yana da kyau shi ma mu kula da wannan sai ma da ce matsala ta talatin da shidda game da abin da ya shahi yawan mamaci likawani fa in daqa an zalika idan likawani yayi ƙunci bai isan mutum walam yatayassar sabin kuma ba a samu mai cika saƙa ba abin da za a yi satara da jira asahu sai a rufe kai ne da shi wa ma da da min duk abinda ya tsawo daga cikin ne wa ma baƙi minhu abin da ya rage makasufan ji'ila alaihi shay'un min al ya sa wani haki au gairi ko wani minan min al-hashishi da daga hakukuwa sai a mai saboda hadisin khabab bin arati fi qissati mus'ab wanda ma karanta yanzu a cikin qissar mus'ab wa qawluhu sallallahu alaihi wasallama da maganar da manzo Allah ya yi fi miratni game da ya yace za'uha mimma yali ra'sahu a sanya ta ta yanda za ta iya jibinta ta rufe kansa a wata ruwaya gaddu biha waje ado ala rijlaihi al-izkhir ta sanya haki wato daidai da can wato kafafunsa wa taqaddama bi tamamihi ma da yake ai hadisi ya riga ya gabata da cikonsa a cikin matsala ta talatin da hudu wadda mun karanta wannan matsala yanzu to a takaice takaitawa dai waɗannan abubuwa kusan suna daga cikin muhimman abubuwan da ya kamata mu lura da su kuma mu kiyaye su kada sai mun zo wajen sa da kawani sai mutum ya manci ka rike waɗanda abubuwan da aka faɗi su zauna cikin kanka Allah ya samu dace daga nan sai matsala ta talatin da bakwai ko Talatin da bakwai. wa iza qallatil akfar yayin da likawani ya karamta wa kasura mauta ga likawani ya karamta wa kasura mauta matattu sun yawaita ana samun ku ba a samu ana samu matattu sun yawa babu tashar likawani to ya ke nan. Maliki jaza takfinul jama'a ya halatta a yi jama'a likawani a hada taron jama'a jaza takfinul jama'ati ma'ahum filkafanin wahid sai a hada jama'a a sa su cikin likawani guda a cikin likawani guda a hada su eh, cikin rami guda tun da kaga an hada mutu uku misali misali an hada mutu uku yi musu alkawari guda kaga sai a hada su rami guda tun da matattu sun yawa ana iya hadawa a hada jama'a sai a sa cikin alkawari guda saboda babu mi babu da isasshen alkawari muna gani ya jama'a eh bil wahid da an yi bai da hun ta yadda za a rarraba da kawai da tsakaninsu wa yi ƙaddama aksaruhun sai a gabatar da aksarhun ƙur'anin ilar ƙibla wanda ya hada ƙur'ani shakewa da gabatarwa in za a tsalla wato ko kuma lokacin da za a sa cikin kawai. wanda da ya yi ƙur'ani shi za a fara gabatar da shi zuwa ga alƙibla idan za a jera su ne an gane jama'a tun wurin sa su cikin likawarin duk wanda ya harda shi a ƙuriya can bangon gaba sai mai bi mai ga harda hala mutane na bari a yi haka ranar a to mu dai ɗauki 'yan gari na ai an shaya haka da munan ko mutane suke bari a yi ko sallar gada aka yi ai ya kamata ya an ka zo ga masu uku za a wa sallah ai ya kamata a ice cream tsakani da Allah tsakani da Allah bai yi wa a shirin taske wani addini to da ka tare sai ta kai ba Allah wannan aikin mutunci da Allah ma na abar wannan magana Allah da ya mutu kai to Allah kai sallah ai ne sun jama'a cikinsu tsakani da Allah wasu riko da addini ya ce to wan ga yaki ya ce to ku kawo shi dab da liman ga liman nan tsaye eh, zo dab da liman aji shi da to sai wa ka biman ta ce wa ne sai a kawo kusa gari. to shi ko wancan wasu ya ce to yana da ya dama dama ta ce ku yi dama dama da shi shi ma dukkan baya nan wurin sallah ba ah to ba na ga an kawo namiji da mace ba wa ka fara kawo kusa ga liman namiji ko sannan mi sannan mace to don mi shi ma wancan ba a yi haka ai inda ana yin haka muna gyara halin zai yi wa musulna sharholi ya ta yi ka sai ka ɗauku ga wani maba Allah ya da shi ƙur'ani ga ɗabi'u na ƙwarai da halaye na gari kuma a ciki za a gabatar da shari'a ta ce a yi haka ai a bari abin da shari'a ta ce a yi Allah ya samu dace shi ne ke cewa da hadisin anas radiyallahu anhu kala lamma da yawma uhudin a lokacin da ranar yakin uhud sazzo madar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi hamza bin abdul muttalib annabi ya wuce ta inda hamdu dan abdul mutallib wa qad juddi'a wa mustila bi ko da aka dauka kan abin nan gawar hamza dan abdul mutallib an yi gunduwa gunduwa da shi ba an gane wa mustila bi ai mai mustila an tire wasu fat fat na jikin kuna ji ko ko da aka dauko shi faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laula tajidu safiya fi nafsaha annabi ce ba dan safiya ta ji damuwa ba a cikin rayuwarta la taraktuhu da mun kyale shi hatta ta akuluhul afiya har ko su shanye shi kuna ji ko in ba dan safiya ta ji damuwa ba a cikin rayuwarta latarattu damun bashi hatta ta akuluhu al'afiyatu har sai astiba'u wa tsuyuru an gane allati ta kawo alal ji wayanda ke cin mushi su canye shi yake damun yi hakan hatta ya hashiruhu lahu sai Allah ya tashe shi min budunu diyur wasu ba sai a tashi jiran kiyama cikin cikin tsuntsaye da zakoki in ba da wannan ba annabi ce ba da tafiyar damuwa ba da mun yi haka Saka fana hufi na muri sai manzo Allah ya masa tura a cikin rigarsa wa kana ta kasance idza qulmirat ra'su ya lulube mai kai ne badar rijlahu shi ma kawawu ne sai su bayyana wai za mira da jilahu idan aka rufe masa kawahunsa ba da ra'asahu fa kummira ra'asahu shi ma aka rufe mai kai ne Wani bi salli ala ahadin mina shuhada shuhadai gairu cikin shuhada'u in ban da shi babu wanda aka yi masalla wa yake ana shahidun alaikum yau yawm annabi kuma ni ne mai shaida aka ku yau to kun ganan duka dai da aka nunawa idan babu sura a yi da ya sabaka abin da ya samu shi za a yi ƙala ya ce wa kasaratul katla wa ƙallata siya abin ya yawa ko shi ne matattu sun yawa wa ƙallata siya sura ta yi karamci ƙala ya ce wa kare ya jama'u tun. wa isnaini sai ya zama ana hada mutum uku ana hada mutum biyu shi kabarin wahida sai a sa kabari guda wa wa yusalu ayyuhum ya aka zo za a sa su kabari wa yusalu ayyuhum aktsaru qur'an sai a yi tambaya a cikin su wa ya har da qur'ani fa yuqdamu fil lahadi duk wanda ya har da to shi ake ware gabatarwa cikin kabar da kira lahadu wa kufina rajulaini wa salasa bi saubin wahid kuma an wa mutum biyu ko mutum uku sura an sanya su cikin sutura guda ai musu sura ɗaya kaga shi ana iya haɗa jama'a da yawa bayan in jama'a suka yi yawa matattu sun yawa to ana iya haɗa mutane da yawa a sa su cikin kabari guda kamar yadda kuma in sutura ta yi karanci ana iya hada mutum biyu mutum uku a yi musu sutura a sa su cikin sutura guda duka a lullube su duk shari'a musulunci ta yadda da wani muna lokaci na akwai lokaci akwai lokaci lokaci ya yi ko sai mu tsaya nan iya wannan matsala da muka ɗauko insha Allahu ya Allah ya nuna muna wani sati za mu ɗora daga inda muka aji wayannan darussa da muka yi muna roƙon Allah mu da hukin sarki ya karba muna abubuwan da muka ambata mu Allah shi yahe muna Allah shi amintar da mu ga abin da muke jin tsoro subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh